Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM har ma da wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya FM ko kuma kai tsaye a mu na Facebook Live ko a fada yanar gizon mu ta VOA Hausa.com masu gabatarwa. Maryam Bashir Bagaji. Sa'ada Sodangi. Sai kuma ni Usman Ahmad. Masu sauraro a yau talata 20 ga watan Yunin shekarar 2017 za mu yi magana ne game da yadda albashin malaman makarantun firamare da sakandare ya makale a wasu jihohin Najeriya. kamata a ce malamin makaranta idan an tsare mihi komi in banda research da kakale-kakalen yadda zai yi ya koyar da yara tsakani da ala albahin malamin makaranta ya yi kaɗan duk wanda ka samu ya yi karatun ya kare in ka ce mai ga alli sha zai mi zai da alli shi shugaban muhammadu buhari zai ce to abin da za a yi ina ba da shawara ba zai iya kafa musu doka ba a tsarin mulkin Najeriya. Gaskiya babban abin kunya ne yin sakacin rashin biyan malamai firamare kuɗin albashin su. Ku kanku masu sauraro ba za ku rasa abin tofawa ba game da maganar halin da waɗannan malamai suke ciki wanda har ma ƙungiyarsu ta ba da wa'adi ga jihohi sha tara na arewa da su biya basussukan albashin da malaman ke bi. Mm, haka to sai mu ce sai Allah da ya kyauta to zanzu safina ke ma sai ki leka da mu mu ji me yake faruwa ne game da masu sauraro su kuma mm. gaskiya babban abin kunya ne yin sakacin rashin biyan malamai firamare kudin albashinsu domin wannan mummunar cikas ne a harkar ilimi a kasar mu Najeriya. To magana ta gaskiya bai dace a ce ba a biyan su ba. To wannan hanya ce ta rusa harkokin ilimi bayan sun sami rarar Paris Club. To da fatan za a mana abuwa dan cin tuntuɓan kwamfuta ko na'ura mai kwakwalwa. To za mu tattauna da Malam muhtar Lere tsohon malamin makaranta kuma ɗaya daga cikin masu ruwa tsaki akan harkar koyarwa wanda kuma za mu ji shin yaya rayuwa take ta 'yan firamare nan da kuma malaman sakandaren nan ne. Eh, gashi kuma an ba da miliyoyin kuɗaɗen nan da masu bada lamuni na Paris Club suka dawowa da Najeriya su sannan aka danka wa jihohi don ganin sun rage bashin da ake bin su da ma kuɗaɗen fansho. Amma shiru kake ji malam ya ci shiruwa. Akwai amsoshinku na tambara da muka muku a shafinmu na Facebook da Twitter game da halin rashin albashi da malamai ke fama da shi duk kuwa da halin da ake ciki na yau da kullum. Sakon farko daga Alhaji Murtala mai gyada gora ya ce a gaskiya babban abin kunya ne yin sakacin rashin biyan malamai firamare kudin albashinsu domin wannan mummunar cikas ne a harkar ilimi a kasar mu Najeriya. sai bilkisu mudassir ta fawa balewa ta ce to magana ta gaskiya bai dace a ce ba a biyan su ba domin kuwa kin biyan su albashin su zai sa su kasa mai da hankali wajen koyar da yaran yadda ya kamata sai sufiyanu gumal zangon daura ya ce to wannan hanya ce ta rusa harkokin ilimi maimakon raya harkar ilimi ga jihohin da ba su biyan malaman makarantun firamare da sakandare bayan sun sami rarar paris club sai dauda umar januhu yalla ya sa da faɗi sunan daidai ya ce salam filin yau da gobe shirin matasa hakika rashin biyan haƙƙin malaman makarantun firamare da kuma sakandare da wasu gwamnonin jihohin ƙasa ta najeriya da suke yi san bai dace ba domin sanin kowa ne malami shine tushen duk wani matakin da mutum ya kai a rayuwa gwamnonin za za su biya malaman haƙunansu ku tashi lafiya filin yau da gobe. sai patrick bafu gabako allah ya sa na faɗi sunan daidai ya ce to ai dama an ce karfin tsera kan moɗa yake talaka ba shi da ƙarfi sai allah ya ƙwato masa kuma gwamnonin najeriya su ji tsoron allah domin akwai sakamako sai fatima ibrahim muktar ta ce ai sha'anin najeriya sai shiru wai ƙaramin ma'aikaci ake rike wa albashi ban taɓa jin an riƙe na manyan ba wallahi kowa ya ji tsoron allah Sai Mubarak Ismail Gwadabawa ya ce VOA Hausa don Allah ina son ku tambaya min shin me yasa gwamnati ba ta son inganta karatun talakawa ne da zarar an yi maganar gyaran karatu sai kawai su fara gyaran makaranta amma albashin malamai ya zama koma baya abinda ko sati biyu ba zai ishe su ba kuma wai a ce gyara ake yi to idan gyaran da gaske ne sai a fara gyaran albashin malamai a gani idan karatu ba za inganta ba. Sai Nasiru Kainuwa Hadeji Albani ya ce duk gwamnan da yake kasa kasafta kuɗin da ake tura wa jiharsa wajen biyan malaman makaranta albashinsu da yin wasu abubuwa muhimmai to kamata ya yi murabis domin bai cancanta da jagorancin al'umma ba. Sai Sale Shehu Shahada ya ce kai anya kuwa shugabanninmu a Najeriya suna tunanin gobe kiyama akwai wani sakamako amma a ce mutum ya aiki kwana talatin a hana shi kuɗinsa ga iyalansa na buƙatar abinci? Sai Adamu Muhammad dan Bojuwa ya ce yau da gobe wannan ai a bayyane take rashin adalci ne domin wallahi yawancin malamai yanzu kafin su ɗauki albashin ma sun kashe shi sai dai su biya bashi. Ta yaya kuma wanda suke cikin wannan halin za a riƙe musu kuɗinsu na watanni mai yawa ai babu imani a wannan lamarin fatanmu shine Allah ya sa shugabanninmu su zama masu adalci sai babba haruna bajoga ya ce ni dai malamin firamare ne amma wallahi har ga Allah malaman makarantu a Najeriya ba a ɗauke su akan komai ba don haka yan uwana malamai mu dai ci gaba da bada gudunmuwa ga yan baya domin Allah ne kawai zai iya biyan mu sai tusi master kaura ya ce asalam VOA Hausa rashin biyan malamai ba hujja bace saboda kuɗi akwai su amma zalunci ne shi yasa ake karancin malamai saboda ba mai aiki kana ya zo an sa albashi ya wahala. Sai Bello Mamman mai malari ya ce malamai su ne kashin bayan duk wani mutum da ya zama wani abu a rayuwa amma a yanzu su suka zama abin wulakantawa cikin al'umma ana toye musu haƙoƙinsu ba a biyan su akan kari idan kuma sun ce za su shiga yajin aiki sai a ce duk wanda ya shiga a bakin aikinsa gashi babu workshop kamar da da ake yi bare malami ya tsammanin na magi a gaskiya malamai suna cikin tsaka mai wuya ya kamata a nemi mafita in so samu ne a fifita malamai fiye da minista ministoci ko kwamishinoni don sai da suka sami ilimi kafin aka ba su wannan matsayin. Sai Abubakar Kawo Girgir ya ce Assalamu alaikum yau da gobe to a gaskiya kamata gwamnatin tarayya ta tsaya tsayin daka don ganin gwamnonin jihohi sun biya malaman makarantar firamare da na sakandare albashinsu tunda gwamnonin na karɓo kuɗin Paris Club. sai sa'idu sabu yau ya ce yau da gobe shi wannan rashin biyan albashi na malaman makarantun firamare da sakandare da wasu daga cikin jihohin najeriya suka kasa biya ba su kyauta ba sun nuna ba masu kishin ƙasa ba ne idan hukuma shafinmu na twitter addisa ghsw ya ce yau da gobe hakika malamin makaranta shine kashin bayan rayuwa amma mu a najeriya ba haka abin yake ba sai dai mu ce allah ya kyauta sai adbara ugambawan ya ce a gaskiya rashin tausayi da rashin adalci ne don shi malami dai uban kowa ne ne duk wani mai gadara da ofis sai da bi santsin malam. Sai a Tehayya 11 ya ce yau da gobe wannan ba komai ba ne illa rashin kishin ƙasa na wasu shugabannin tunda sai da ilimi ƙasa za ta ci gaba. sai daga ƙarshe at abba dambam ya ce hakan ya faru ne bisa rashin tausayi na gwamnatocin domin wallahi malaman na cikin wani hali mawuyaci sanadiyar rashin biyan haƙoƙinsu to mun gode a ci gaba da turo mana da saƙonni. Ga rahoton wakilinmu Nasiru Adamu Ilhikaya ya haɗo mana don jin halin da malaman firamare da sakandare suka faɗa na rashin albashi baya ga ƙarancinsa. Malaman firamare da sakandare a jihohi da dama a Najeriya na bin bashin albashi na tsawon watanni da dama, inda suke yaƙe da sunan murmushi in sun ji an tura jihohin kuɗin tallafi kuma batun kuɗin nan da aka dawo da su daga Paris Club. Ga abin da ma'aikacin ƙaramar hukuma daga Adamawa Ibrahim Ɗanladi Jagaba ke cewa kan gajiya da gafara sa. malamai suna jin foman agency ma suna dan jin wani kudi kana shi ne gaskiyar labari halin da ake adama shugabannin ma'aikata sun roƙa amma ga shi har ba a yi wani abu wallahi wannan karon an sake ba da dala din to mu ba wata ko zai taimaka muna da gida da iyali irin nan muna ci da su akwai dependence akan wasu a gidan haya suke prayer sun shi ne a taimaka mana a bamu hakkin mu wallahi da ba mu zaɓi gwamnatin nan ba wallahi da ba hankalin ba zai tashi ba amma mun Ibrahim Ibrahim ina so in nuna maka matsalar dan ba ta jihar Adamawa ba kawai ya kamata ka fahimci wannan ai an ba su bail out din an spin out clear iyali a biya outstanding balance na salar ma'aikata me zai sa ba za a biya ba hajji nasiru kwalta za mu ci. malamai dai tuni suke aikin don sun tsinci kansu a sana'ar da kuma za su iya jingine ta koyaushe in sun samu wani zaɓi. wannan in ka ɗebe irin waɗanda ke dab da yin ritaya kamar wannan usman musa garangi daga karamar hukumar zango a jihar katsina kai to kuma yanayin albashinmu da yanayin da muke rayuwa a matsayinmu na malaman makaranta wani abu ne wanda yake da matukar wahala tsakani da allah dukkan abin da aka baiwa malamin makaranta ba a bashi haƙƙin shi ba ko menene saboda malamin makaranta kamata ya ce ba sai ya fita ya je ya express ba bayan ya tashi daga makaranta express express haya da babur kamata ya ce malamin makaranta idan an tsare mihi komi in banda research da kakale-kakalen yadda zai yi ya koyar da yara da tsakani da albahin malamin makaranta ya yi kaɗan wato kana ganin dai wasu malaman suna da koyarwa ne saboda rashin wani aikin yi yo to ai ya sanya wasu malaman ma ba su ma tsayawa wurin koyarwar saboda albahin ba zai rike su ba duk wanda ka samu ya yi karatun ya kare in ka ce mai ga alli sha zai yi da alli mu kanmu dan Allah ya riga ya sanya ya ajiye mu a wannan tsari kuma mun yi nisa a tsarin babu yadda za eh abun ya riga an yi dominating din mun riga mun zama ba yadda za ba gaba ba baya ba gaba ba baya kan wannan batu na tura kuɗi jihohi kakakin shiga buhari garba shehu yana bayyana yadda shugaban ke fatar gwamnoni za su ɗau matakin da ya dace tun da tarayya ba za ta tilasta matakai a matakin jiya ba bisa tanadin tsarin mulki da shi shugaban muhammadu buhari zai ce to abin da za a yi ga bangare na kuɗin nan na baku amma ganin basu sukan da yake kanku na albashi na ma'aikata da fansho kowace jiha ina ba da shawara ai ba zai ba da umarni ba ba zai iya kafa musu doka ba a tsarin mulkin najeriya ku tausaya wa ma'aikata ku ware akalla kashi ashirin da biyar bisa ɗari na wannan kuɗi da na dawo muku da su ku sauke hakkin da ke kanku na ma'aikata a yanzu koma dai malaman na samun albashin baya wadatarwa wajen kula da gida kamar manomi ne ya shekara noma amma kuma ya shekara awu nasura da malika murar amurka daga abuja Najeriya. Wannan kiɗin tica ne wannan batun tica ne tica ɗuban karatu. Muna tare da Malam Muktar tsohon malamin makaranta don yi mana tsokaci akan yadda rayuwar ta malaman ƙananan makarantun gwamnati ke ciki. Haka kuma muna tare da ɗaya bakon namu Malam Musa Zubairu wanda shi kuma malami ne amma a can babbar jami'a kenan mm-hmm. matakin jami'a da kuma siyasa da fashin baki da yake yi akan mm-hmm. siyasa to za mu ji wannan Paris Club mani ne yake wato kuɗin Paris mm-hmm. Club da ake magana na ranar da aka dawo da ita. Salamu alaikum malamai. Amin wa alaikum salam. Barka da shigowa. barka Yawwa. To, da farko kafin mu je ga Malam Muktar Lere, bari mu ji. Shin Malam Musa Zubairu da farko wai dan wannan Paris Club Money da ake faɗa na kuɗin Paris Club na me ake nufi ne? Wato, wayansu kuɗaɗe ne wanda kamar za a ce tsuntsu daga sama ga sashe ne ya faɗo wa wato jihohi da kananan hukumomin najeriya mm. wanda da an cire rai ma da samun su na rarar irin wato irin wato a kai da kawo da aka yi na kudade mm. na shekaru da suka wuce wanda kuma suna wannan ne a ajiye da sauransu to mm. da kamar ma an danne su ne saboda ana tunanin cewa demokradiyyar najeriya nan ga yadda take ka san da su kasashen nan suke eh. to yanzu suka ga cewa abubuwa sun zauna akwai gwamnati da za a yi da ita sai suka fara dawo mana da waɗannan kudaden Mm. da aka dawo da shi gwamnatin tarayya ta kama waɗannan kuɗaɗe ta ce to ta san irin abin da jihohi za ta yi da su mm. suka duba aka ga cewa ga irin muhimman abubuwan da ya kamata a yi da irin waɗannan kuɗaɗe mm. domin a rage raɗaɗin talauci da ke tare da mutanen da suke wa ƙasa bauta. Waɗannan mutanen kuma sai aka ga cewa akwai masu ritaya wanda ake biyan su fensho fensho ɗinsu a kowane wata ta da cewa mutum ba zai zamanto cewa ya yi wa ƙasar shi bauta ba ya ɗauki shekarun shi lokacin da yake da ƙarfi ya zuba ta kan bautawa mm. wannan ƙasa mm. ya zamanto cewa a yanzu ba a bashi wani abu mm. ko kuma ana bashin ba a bashi lokacin da ya dace a bashi to gwamnatin tarayya ta la'akari da wannan ta ce bangare na ɗaya kenan na biyu kuma waɗanda suka fi wato shan wahalan albashi a ƙasar nan su ne sai an gane cewa ma'aikatan masu malamai ne masu koyarwa a makarantun primary da junior secondary ko kuma makarantar secondary karama to mm. su na secondary karama din ba su cika samun irin wa'annan wahalhalun ba mm. domin da suna karkashin gwamnatin jihohi ne directly saboda haka nan babu mm. wannan ciwa-ciwa babu irin a ringizon ma'aikata babu irin ma'aikatan da ake kira ghost workers to gwamnati na ta la'akari da wannan ta ce to jihohi ku zo mu yi yarjejeniya da ku na mm. amana mm. idan an samu wa'innan kuɗaɗe a yi sauri a biya wa'innan basussuka da suke kanmu mm. akan yan tansho da akan malaman makaranta musamman na firamare. ni a akwai da na yi tafiya wata jiha na je na samu ma'aikatan jiha suna cewa sunan gwamnan su gwamna alat to saboda haka nan hmm. wato da akwai jihohin da suka yi to hmm. akwai jihohi jihohin kuma suka kunnan uwar shegu hmm. ka gane da suka samu wa'annan kudaden maimakon su bi abubuwan da ya kamata su bi akan wannan kudade yarjejeniya da aka yi sai su ga cewa su kuma suna da nasu irin ajanda da ya zamanto daban da wannan to kasan jihohi a Najeriya ko kuma irin tsarin da muke da shi na tarayya a Najeriya nan kaga jihohi suna cin gashin kansu ne. Hmm. Domin wurare da za da cewa suke kasafin kuɗinsu suke kashe su hmm. ba tare da wani ya sa musu baki ba ba kamar yadda muke da ƙananan hukumomi ba ne ba wanda jiha ita ce za ta musu dokansu hmm. sa'annan kuma gwamnan jiha yana da ƙarfi a kansu a nan shugaban ƙasa a irin wannan wurin bai da wani karfi a kansu sai dai irin hukumomin da ake da su na kare cin hanci da rashawa hmm. icpc hmm. da efcc da dss hmm. su ne kadai za su iya zuwa su shiga cikin wannan wuri to an samu eh. gwamnan duk wa'ansu ba su makula da wannan ba sun zo sun biya kwangiloli ne wanda kwangilolin nan ana kyauta da ana kyauta da sau tana da wani masaba da su eh. amma wa'annan kuɗaɗe kuɗaɗe ne wanda ya kamata tun da dama ba a san cewa za su zo a lokacin da suka zo ba hmm. aka kuma ga cewa akwai abubuwa da suka yi wa najeriya kasar najeriya da mutanen najeriya katutu a fara cire su hmm. don ah, ma'aikata su zamanto cewa sun yi saiti a wajen yawa to to malam Musa Zubair tunda kama na shimfiɗa na san hmm. masu sauraro sun gane yanzu ina aka dosa wanda yake ta jin ana cewa Paris Club to wannan magana yanzu bari mu koma kafin mu dawo gare ka mu ji meye ah, mafita ne a bari mu je ga malam muktar lere wanda tsohon malamin makaranta ne zai dan na iya gaya mana mhm. irin wahalhalun da ya gani mhm. lokacin da malamai suke ciki da da yanzu ma salamu alaikum malam muktar ya azumi alhamdulillah masha Allah to da farko me zaka ce yaya kake ganin wannan magana da muke ta maganan albashin malaman nan da ya sakale yake ta mhm. lilo wasu jihohi watanni mm. goma sha biyar ba su biya ba wasu kuma rabi rabi ma suke mm. ta biya eh kaji dai rahoton ya nuna wasu ma sai sun fita sun yi a caba in mm. suka gama koyarwan bayan maimakon malami ya koma yana da sace koma yana a caba bayan ya tashi makaranta kaga an samu matsala mm. eh to me zaka ce to maganar gaskiya mm. akwai magana da malam bahaushe ke yi wanda yake cewa sai da ruwan ciki ake gama riga ba shi wa malami ba shi da isassun kuɗi wanda zai zai kama ma kansa abubuwa da rayuwa ke fata mm. zai samun nasuwan da zai koyar da yara yadda ya kamata mm. yau sai ka ɗan daga murya ka saboda a jika sosai eh, yauwa mun sani a da baya can mm-hmm. lokacin turawa mulkin mallaka har zuwa ba da incin kai mm. malaman makaranta suna ɗaya daga cikin waɗanda suka fi kowa albashi mai tsoka a najeriya daga baya da al'amura suka zo suka fara taɓarɓarewa ya zamto malamai su ne koma baya mm. wannan shi ya haifar da samuwan makarantu masu zaman kansu kaga irin waɗannan al'amura su ke sa al'umma ta shiga cikin fitini yin mm. shi ilimin nan shi ne babban jigon rayuwa mm. wanda idan babu shi komai ma ba yanzu misali bari mu karkata mu ji ah, akwai maganar wahalhalu da muke magana ainihin kai in aka ce a matsayinka na tsohon malam makaranta menene ɗaya biyu uku da zaka iya lissafa ka ce su ne manyan wahalhalun malaman nan wanda har mutum za a ce nisa ake ta magana babban wahalhalun su da rashin albashin nan da shi shine bai isa su ma iya siyan abinci ba mm-hmm. idan ka duba ka gani malami wanda yake mataki mataki na shida ko na bakwai mm-hmm. a matakin albashi mm-hmm. kudin shi bai wuce naira dubu talatin in ya yawa dubu arba'in ba kuma mafi galibinsu suna zaune a gidajen haya in kuma kai la'akari da yadda dala ta tashi yanzu abin da ka saba sai naira ashirin kana sai naira sittin ko naira ɗari to kaga rayuwa zai tsinci wani ma ko ya tafi ajin ma hankalin shi ba ajin yake to kuma harka irin na koyarwa wani abu ne da yake bukatar natsuwa na sosai karanci ɗabi'un yaran ma kansu yau a wani hali sannan ta wani hanya za ka buka shigar da karatun da ya kamata a shigar to kanka in baka da natsuwa ai babu yadda za a yi koyar da su To yanzu wannan sanarwar da aka bada na maganar malaman executive council din na wato mm. kole kolen menene za a ce kungiyar malaman makaranta din da mm. suka bada cewa ga wa'adi da suka ba gwamnati cewa kwana talatin in har lokacin ya wuce ba a biya wa'annan ba su suka ba ma eh, za su kira gangami sosai su yajin aiki kenan. Mm. To me za ka ce? Ah, to gaskiya har yanzu dai abun bai kai ba samu kaiwa ga gaske harin hmm. domin a nan kaduna hmm. kamar hukumar kaduna ta kudu hmm. na ji korafi da malamai da dama suke cewa kusan malamai ɗari shida albashinsu na wancan watan ma ba a biya su ba ya ce wannan watan ya kai ƙarshe ana bukata a ce an yi albashi ma kafin sallah ga kuma sallar ta mm. yawwa kuma sukan ce albashin rashin tabbacin ma za a samu albashin shi ya fita da musu hankali mm, da da tabbaci ba matsala ba yawwa in ba ka je in ba ka je ka ga Allah ne kake tunanin ma za ka iya samu mm. wasu malaman ma suna ganin ma za a iya koran su bayan gashi kai wata da watanni ba a biyan ka kuma kana fuskantar eh, barazanar cewa za a iya koran ka aiki to yanzu yanzu kafin mu Eh, kafin mu koma ga Musa Zubairu bari mu ji eh, wace shawara za ka bayar a ƙarshe a matsayinka na tsohon malami da ka san zafin yadda malintar take. maganin gaskiya hukumomi dole ya zamto ilimin nan shine babban abin da ya su saka saboda hmm. idan ba a yi haka ba hmm. jinkini yanzu da muke fama da su na eh, fara suka wane ne a ƙasa fatan mutane duk ba wani abu ke kawo shi ba saboda rashin samun ingantaccen ilimi kuma wannan matakin na na primary school wanda shi ne jigo na farko in ba a samu ainihin abin da ya kamata a koyar yaro ko ya tafi makarantar gaba da primary school mm. a wani karatun kirki ne mm. saboda ba a samu shi son karatun tun a wancan matakin ba gana tana cewa ranar gini ranar zane Mm. dole ne ya zamto gaskiya albashin malamai ya zamto albashi ne mai gwaɗi kuma ya zamto ana ba da shi akai akai akan lokaci yawa ya zamto kuma akwai kayayyakin aiki na koyarwa ɗin mm. wanda malami zai mm. amfani da shi na zamani wanda zai tafi da irin duniyar da muke ciki yau To yanzu saboda lokaci bari mu je ga shi Malam Musa Zubairu mun gode kwarai Malam Muktar Lera da ka samu tattauna da mu. Yawwa, to Malam Musa. Na'am. Yawwa kana tare da mutu ka dai ji eh, yanda shi malamin eh, makaranta. Yawwa ya faɗa, yawwa mu ji ƙarin naka. Akwai lokaci da ke bin mu haka nan. Mm. Wato shi wannan Paris Club din kar a mance fa dama su fa kasashe ne wanda dama wanda suka haɗu suka zama French Club ko? Mm. sai aka sa musu wannan paris club din hmm. to kuma su dama dama suna ba kasashe ne wanda suke ba da bashi hmm. amma in suka ba da bashin nan to suka tsaya ne su yi la'akari kuma su taimaka wa kasashen da suke ba bashi shin wa'inna hanyoyi ne za a bi ingantattu wanda zai zama to cewa kasashen nan sun samu sun to cewa kamar su stabilizing wato sun dawo daidai daga irin matsatsin da suka samu tattalin arzikin su ya bunƙasa tattalin arzikin su ya inganta to hmm. kaga duk sanda dama aka samu dama irin wannan su french club nan inda suka fi eh, su paris club nan hmm. wato inda suka fi sauran kenan hmm. domin su sukan sa ido su ga cewa kasashen da suke amfana daga irin basussukan da suke bayarwa to wa'annan kasashe sun yi amfani da kudaden yadda ya kamata sai suka ga Najeriya lokaci yayi da waɗannan kuɗaɗe za su shigo cikin Najeriya kuma na gaya maka cewa kamar ma ba a zaci za su zo ba a lokacin da suka zo. To lokacin da suka zo sai aka ce to adiba shin matsalolin mu din nan wanne ne ya fi ci mana tuwo a ƙwarya. Sai aka cewa matsalar nan fa wanda ta fi cin tuwo a ƙwarya tana nan shiru shiru ba a sani ba amma tana cin mutanen Najeriya ita ce ta 'yan tensho ita ce ta malaman makaranta in aka gama da waɗannan problems waɗannan mutanen da abin haka to za ga ci abuwa sun tafi amma ba magana ce na a yanzu a mm. zauna a ɗauki kwangilolin da aka san cewa za a yi shekaru masu yawa da kansu kuma kowane shekara ana mm. fitar musu da budget a zo a ce an kashe su a nan ba mm. tunanin ita gwamnatin tarayya kenan mm. kuma a dalilin da kenan ta ba da eh. wa'incan kuɗaɗe kashi na biyu a eh. kashi na farko yanzu wannan kashi na biyu da an riga an saka hannu saki ne ba a yi musu ba shi yasa kake jin korafi din yana ta fitowa eh. domin a samu gwamnonin nan su yarda su sa kuɗin a inda aka ce bukata domin ma in an zo bin bahasi a gane inda kudaden suka shiga mm. domin shi ba da bahasi shine muhimmin abu idan ba a cikin inda aka saka ba mm. sai a je kudaden su shiga wata duniya a rasa inda suka bi shikenan an eh, ta bakin ku ta bakin ku masu eh, ta bakin ku masu fashin baki kun ce kar kudaden su bi manyan aljihoi su zirare yau to ka gani to <laughs> zirare ne ba a so eh, domin aljihoi yanzu sun yi girma ga tafasassu ne kuma ma kama kani Eh, to Allah ya kyauta. Amin. To mun gode sosai Musa Zubairu sai wani lokaci. Yanzu bari mu je mm. ga. Yanzu sai a bi mu zuwa ɗakin girki a cikin mu na kwalamar Ramadan. Eh. <laughs> Wayo Allah tuwo tuwo. Assalamu alaikum yan uwana mata. Kuna tare da ni Sadiya Abdalla daga nan Katsina. A koda yaushe dai so da yawa za ku ga mutane balle manya yawanci wasu ɗan shekaru za ku ga ba su son shinkafa da miya saboda ba su son su ci da miya haka ta ishe su suna cewa shinkafa suna cewa su tana sa wai ko ba su da sauransu to da yawa mutane ba su yawan son wannan ba sun fi son ko za su ci su dan hada tare da dan ganye a gefe to yau za mu dan sarrafa dan wani ganye ne wanda za a dan iya cin shinkafa da shi saboda ire-iren wa'annan da ba su son cin shinkafa haka nan da miya da sauransu ana iya cin wannan abu da zami da dankali ko doya in mutum yana so sannan kuma ana iya ci tare da taliya ko makaroni to uwar gida a biyo mu a kicin din yau za mu dan sarrafa dan wani ganye wanda za a dan iya ci da irin su shinkafa daga farko dai uwar gida za ta tanaji dankalinta na turawa ta wanke shi sannan sai ta fere ta yanka sai ta dora shi kan wuta ta dafa shi kar ta bari irin ya dafe din nan sosai amma dai ya dafa yadda koda ta kama a ci shi haka ma za a iya ci amma ka saboda kada ya dagargaje sosai to idan uwar gida ta yi wannan ta dafa wannan dankali sai ta aje shi a gefe sannan sai ta tanaji alayyahunta idan son samu ne uwar gida ta samu mai irin ganye din nan mai ganye laba haka mai kyau to idan uwar gida ta samu wannan shi ma za ta zo ta wanke alayyahunta sannan sai ta tsitsige shi kada ta yanka tsitsige shi kawai za ta sai ta ajiye shi shi ma gefe daya sannan ta tanaji tumatirinta da tattasai ja da tsawon tattasai in ta tanaji wannan sai su ma ta yanyanka su sai ta aje su gefe to daga farko uwar gida idan ta tashi za ta ɗauki 'yan tukunyarta ta ɗan sa mai kaɗan a cikin tukunyar nan ta ɗora kan wuta sai ta kawo wannan tumatiri da tattasai da ta yanka sai ta zuba a ciki idan ta sa ta na ɗan motsa haka kaɗan minti biyu sai ta kawo wannan alayyahu wanda ta tsitsige sai ta zuba a ciki sai ta kawo maginta da dakakken kurkur sai ta sa a ciki idan ta sanya ta sa maginta yadda daidai zai yi daɗi zai yi ji sosai saboda za a ci shinkafa da shi ko wani abu idan ta yi wannan sai ta bari ta ban bashi minti biyu tun da dai alayyahu ba kwari ke gare shi ba sannan sai ta kawo wannan dankali da ta tafasa sai ta zuba a ciki idan ta zuba sai ta rufe sai ta bashi minti biyu sai ta kashe sannan sai uwar gida ta zo ta samu albasar ta za ta cire bawon albasa ta yanka ta da tsawo-tsawo haka sai ta dan sa ta a frying pan haka ta dan diga mai kaɗan ta ba ta tsoro ita ma sai ta aje ta gefe to in uwar gida ta tashi in za a ci shinkafa aka ɗibi shinkafa sai a ɗibi wannan ganye da aka sa ma dankali da wannan a sa a gefe ta kawo albasar nan kusa albasa tana da wani zaki nata da komai to sannan sai a sa shi ma a gefe sai a ci wannan shinkafa da shi ko taliya ko makaroni to wassala mun gode kwarai da masu girki da su mukatar lere tsohon malamin makaranta mm. da shi mai fashin baki al'amuran siyasa ne da kullum wato malam Musa Zubairu. Haka ne. Eh. Ka sa makon da ya gabata ne mm. muka magana akan ranar zagayowar ranar yaran Afirka. Eh. Kuma akan magana abin da ke ci musu tuwo a kwaya shine ilimi to eh. gashi nan irin wannan abubuwan nan. Abubuwan da ke mm. kwarai gaskiya ne mu magana kan kwarai sai gashi maganan. Ya za mu inganta rayuwarsu yadda ma samu kowa mai kyau. sun shiga matsala kenan bari kuma dali to ya na za eh, samu ilimin dole a tare irin wannan abubuwa eh, dole su gyara dole mu faɗa dole su ma malaman su yi abin da ya kamata kuma mm. iyayen su yi su ma gwamnati su yi kowa ya nashi haka Allah ya taimaka amin amin sannan sannan sai in ce kawai nan za mu tattara ina mu ina mu Maryam dan lokaci ba na mu bari mm. sai Allah ya kai mu gobe yanzu a madadin Maryam Bashir Bagaje Safinat Sodangi sai kuma Saida Hamdan ita ce ta ba da umarnin shirin da injiniyan mu ne Mr. Pete sai wanda ya hada mu da ku a Facebook live wato Ibrahim Jarmai ni Usman Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa da fatan za mu sha ruwa lafiya. Muryar Amurka yau ta tantance, ta yi bincike ta tsaro zance, ba ruwanta a yau da malalace. Yau gyara suka za a gaban su kwarai.